الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بركة دهدوا أولنا بجري بين daga cikin ɗakunan ubangiji subhanahu wa ta'ala masallaci kenan domin gabatar wanda 'yan uwa suka shirya allah ya saka musu da alkhairi allah kuma ya sa aljanna ta ce makominsu yau muna daren bakwai ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1139 ta yi daidai da bakwai ga watan na ashirin da takwas ga watan goma ko tara to shekara ta da sha 2017 insha allahu a daidai wannan lokaci muna tare da malam aliyu muhammad sadis malam adiyu muhammad sadis makarancin qur'ani ne kuma ya samu takhassusinsa ne a kan qur'ani din a jami'atul islamiyya digirinsa ta farko ke digirinsa ta biyu kuma shi ma ya same shi ne a bangaren qur'ani bai canza shi ba wanda kullum eh, mukan ji daɗi a ce yana muke da alhamdulillah ƙur'ani ne da kuma abubuwan da suka danganci ƙur'ani ina wannan bayani ne malamai bai shi sun gane ko amma muna buƙatar su a cikin al'umma kun ga muna da makaranta da yawa ko na alƙur'ani to ana buƙatar wanda kuma zai sita mutane ba ku gane ba kuna kallon ikra channel ko kun san dr aiman ko kun san shi ya yake jan ƙwar'ani in mun same shi a nigeria ba mun huta ba eh ko a ce kuma mun sami irin su amina to ba mu same su ba amma insha Allah la mu zaki Allah ahadan ina ganin shi mala abin da yasa nake bayani kenan cewa samun irin su a cikin al'umma ya yi karanci a wannan zamani saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ƙarshen zamani za a ɗauki ƙur'ani kuma ba wai za a ɗauki shi ne da cire ƙur'ani daga zukatar malamai ba kawai dai makaranta ne za su yi ta tafiya wanda suka san abin da kamata allah ya samu dace to malam aliyu shi ne mai mana jawabi a wannan lokaci insha allah ta'ala kuma jawabin da zai mana zai zo ne bayan mun saurari karatu daga bakin malam aliyu burin muhammad zai karanta mana wani bangare daga cikin alburani mai girma taken karatun da malam zai mana shi malam aliyu kenan shine eh, abin ya haɗu biyu mahimmancin watan muhammad. da kuma matsayin sayyidina aliyu da fatima radiyallahu anhuma a wurin ko a mahangar ahlus wal jama'a rika karawa ahlus nati wal jama'a mun gane da shi ne za mu fahimci daidai da fatan allah ya jagoranci malam abubuwan da kuma za mu ji ya ba mu fahimtarsa kuma ya ba mu iko na koyi da abubuwan da za mu yi na haka takaice za mu kira malam aliyu bin muhammad domin ya zo ya karanta mana wani ɓangaren cikin alƙur'ani بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن إذ هما في الغار إذ يقول, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل فأنزل الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم barakallahu fika Allah ya saka da kai wai malam ya tsorata ba su Qur'ani ana tsoro ne ba su Allah ya saka da kai kuma Allah ya waita mana alarmu a cikin yanzu ba tare da bata lokaci ba yanzu dai mun san bayan magariba ne zuwa isha fatan ba za mu ja ku da yawa ba malam zai mana karatu ne a tsawon awa daya insha Allah ta'ala da fatan Allah ya jagoranci malam yanzu zan gabatar da malam Ali Muhammad Sadis domin ya ci gaba da muhadararsa mai take da muka ce mahimmancin watan muharram da kuma matsayin aliyu دكما فاطمة رضي الله عنهما أما هنقال أهل السنة والجماعة تفضل الشيء مشكورا مأجورا Thank you. <coughs> wancan speaker ne a ɗan rage shi zai rika komawa cikin rikodin بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهك يوم مستر البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga mai duka shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadar haɗon a daidai irin wannan lokaci mai tara albarka ayo alhamis kuma bakwai ga watan alharram a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2017 miladiya haɗonmu a wannan masallaci na khalid ibn walid haɗuwa ce da 'yan uwa suka tsaye a kanta muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sanya mata albarka kuma wannan gari na mina allah ta'ala ya tsare mana shi da dukkanin garuruwa na musulunci allah ta'ala ya tsare mana shi ya tsare mana garuruwanmu na musulunci da malamanmu na musulunci ba ke da hakikanin gaskiya wani haɗuwa ba ƙarama haɗuwa ba ce haɗuwa ce mai tarin yawa domin haɗuwa ce da ta tara mu akan abin da ya shafi musulunci baki ke da ubangiji subhanahu wataala ya ce inna dina inda allahi al-islam addini ɗungurungun ɗin shi a wurin allah dai shine musulunci duk wani addinin da ba na musulunci ba da kowane suna aka kira shi ko an kira da kiristanci ne ko yahudanci ko budda ko shi ba ruwan shi da addini duk wani abu da sunan addini in dai ba musulunci ba to ba karɓaɓɓen addini ne a wurin allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan cewar addinin musulunci shine addinin Allah ba wai ga wannan al'umma ce kaɗai ba tun da Allah ta'ala ya turo annabawa tun farko tun da Allah ta'ala ya samar da banu adam ya samar da addini to addinin musulunci shine babu wani addini yahudanci ko wani addini kiristanci ko wani addini na daban addinin musulunci shine addini isa ga annabi ibrahim alaihi salatu wasallam da yake addu'a yake cewa rabana waj'alna muslimaini laka ya la ka sanya mu musulmaini a gare ka annabi ibrahim da ɗan shi annabi isma'il barkumanta annabi isma'il annabi ibrahim shine wanda ya haifi annabi isma'il ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi ya'ya goma sha biyu daga cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wasalam waɗannan ya'ya goma sha biyu hadda annabi yusuf kenan su ake kira banu isra'ila ya'yan isra'ila isra'ila kenan shine annabi yaqub alaihi salatu wasalam to tuntuni musulunci ne addini sai Allah ta'ala ya ce al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku da musulunci shine addini sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmai sai kuna musulmi shi yasa ga duk abin da Allah ta'ala ya wa annabi Yusuf alayhi salatu wasalam ya ba shi mulki daya ya ba shi annabta biyu shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi na daya annabi ne kakan shi na biyu annabi ne annabi dan annabi jikan annabi shine annabi Yusuf alayhi salatu wasalam ga kuma shi ke da fada ji a kasar Misra kun da ke ko ga duniyar ga lahira ga mulkin gaba daya amma me yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikmi bis salihin ko ga a cikin addu'a yace tawaffani musliman ya Allah ka dauki rayuwata ina musulmi kun lura da kyau ka rayuwa a musulunci baka da wata baka da wani addini baka da wata al'ada in ba ta musulunci ba dole ne mutum ya tabbatar da waɗannan a zuciyarsa ba shi da wani abu ya taso ya ga ana yi ko ya ga wasu suna yi ko abu kaza ya birge shi muddin ba musulunci ba ne komai kuma yawan mabiyansa komai yawan kuɗin da ake samu komai yawan sunan da ake samu muddin ba musulunci ba ne to lalle ilalla eh, mutum ya ajiye shi saboda abin da mahaifa mata kuna jina da ke ko shi yasa ga musulunci ne yake da maratib matsayi guda uku akwai al-islam ɗaya kenan sai al'iman biyu kenan sai al'ihsan ƙoluluwar kenan shine al'ihsan kyautatawa musulunci shi ke da rukunai guda biyar shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala kuma tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan allah shine hadisin abdullahi ibn umar yace buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗaya kenan wa iqami sala biyu kenan wa ita zaka uku kenan wa saumi ramadana hudu kenan wa hajjil baiti biyar kenan waɗannan su ne shika-shikan musulunci duk wani abu da za a yi da sunan musulunci in dai bai bai samu mashiga daga ɗaya daga cikin waɗannan ba to ajiye shi gefe guda ke domin waɗannan su ne tushe na musulunci su a kira arkanul islam filas na musulunci tiraku diraku na musulunci wannan zai taimaka maka ka gane abubuwa duk abu in ya zo ya rikice maka akwai shi ko babu ina ake komawa asali sai ka koma asali to asalin musulunci nan sune abubuwan nan guda biyar shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine jakada na Allah subhanahu wa ta'ala bauta ba wanda ake bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala yadda za a yi bautar sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sai sallah sai zakka sai azumin watan ramadan sai kuma aiki hajji waɗannan su ne shika-shikan musulunci na farko kenan sai kuma shika-shikan imani ce an tumina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر wa وشره قرآن kenan guda shida shika-shikan imani ko rukunan imani guda shida wanda Allah ta'ala ya faɗa cewa man kafar billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wa man yakfur billah duk wanda ya kafar ce ma Allah subhanahu wa ta'ala man yakfur billahi wa mala'ikati ya kafar ce wa mala'ikun Allah wa kutubihi cewa littattafan Allah da mala'iku da manzanni da ran tashi alkiyama to faqara dalla ba'ida wannan ya bace tabbas dahir hakika ya bata bata mai nisan gaske to waɗannan su a kira shika-shikan imani kawo guda biyar aka faɗa a ayar wa mai kafir billahi ɗaya wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi wal yawmil biyar sai cikon na shida a suratul qamar inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar to haka waɗannan sune shika-shikan imani guda shida al-imanu bil qadar kuna ji da kyau ko sai sai al-ihsan kyautatawa shi kuma rukuni ɗaya yake da shi shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka isa Allah ta'ala ya ce inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun yanzu muna da shika-shikan imani musulunci guda biyar shaida da babu an bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala da kuma manzan Allah sallallahu ta'ala da sallallahu manzan shi ne da yake na tsaye da sallah biyu kenan zaka uku azumi hudu hajji biyar waɗannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar sai shika-shikan imani guda shida in ka haɗa nau kenan goma sha ɗaya sai shi shiken ihsani kyautatawa shine an ta'abudallaha shine ka bauta ma Allah subhanahu ta'ala da dukkan nau'ukan ibada domin ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa ka kosa in zaka bauta ma Allah ta'ala kamar kana ganin sa kaddare da zaka bautar natsuwa da kashe waya kafin ka iso wurin ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dan ka bauta ma Allah ne kamar kana ganin shi ai nau'ukan bauta da mutane suke yi ko ba su faɗa da bakin su cewa suna shakkun suna ganin kamar suna ganin Allah ba ayyukansu sun nuna tunda mutum ya zo sallah shine ya daga kai ya saukar da kai kai in ka zo ka wuce ma aka tambaye ka ina wani sai ka ce wallahi ka bashi kamar zai hau saman bene ne kai ka dauka saman bene zai hau wa shi sallah yake kaga ire-iren wannan rashin kulawa ne wadaka in mutum ya kai matsayi na ihsani yana bauta ma Allah kamar yana ganin Allah subhanahu wataala to wannan ya kai kololuwar daraja to haka waɗannan su ne shika-shikan maratib na addini guda uku da suka haɗe da shi guda goma sha biyu musulunci guda biyar imani guda shida ihsani guda ɗaya ina fata mun fahimci wannan da ke to duk wanda ya samu waɗannan abubuwa ya laƙance su to al'amura na addini za su zo mashi da sauki domin duk wani abin da ya zo mashi yau to zai yi tunanin abin ya zo jiya kullum da ke ko in jiya ya zo to ya zo shekaran jiya in shekaran jiya ya zo ya zo shekaran jiya waccan haka zai dinga tukawa har lokacin da ayoyin da muka ambata suka sauka shin wannan abin ya zo a lokacin saukar ayoyin ko ko wannan abin ya zo a lokacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kullum da ke kudin ne an tumi abin da an ta shahada Allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah to waɗannan su ne addini a kowanne irin abu da mutum zai yi su zai fara gabatarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau duk wani abin da ya rikice wa mutum kuma kansu zai koma da izinin Allah ta'ala in dai mutum ya bi wannan tsari to da izinin Allah maɗaukin sarki babu wata zamiya da za ta ja babu wani zaƙin baki da zai ja shi babu wani kuɗi ko neman suna ko wata ƙasa ko wata ɗaukaka da zai bi da zai samu ko da yake so ko da zai same su muddin ya rike da waɗannan don zai fahimci suna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne ko ba sa ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau da ka riko da addini ba ƙaramin al'amari ba ne inda Allah ta'ala zai ce kuma ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun annabi yusuf bayan daula ta kankama ga annabta ga mulki ya ce waffani musliman wa alhaƙini bi salihin ina fata mun gano wannan da kyau to lalle ilalla a yau ne mutum ya kamata ya jaddada waɗannan imani a yau ne ya kamata duk abubuwan da aka faɗa a da zamanin sahabai da tabi'ai ya ji su kamar a yanzu ne abin yake faru wannan ita ce za ta zama mana shimfiɗa a kan da za mu magana a kai muhimmancin watan almuharram da kuma matsayin na aliyu da fatima radiyallahu ta'ala alhuma a mahangar ahalus sunnati wal jama'a matsayin muhimmancin watan almuharram muharram ga wannan gabar lantarki mai zaman kanta ɗaya kenan matsayin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lacca ce mai zaman kanta nau kenan biyu matsayin sayyida fatima az Zahra. bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matsayinta lacca ce mai zaman kanta yanzu laccoci nau kenan muhadarori nau kenan uku su ne aka aka aka su aka matse su aka yi musu pdf aka ce a gabatar da su a wannan lokaci fatanmu allah ya karɓa mana allah ya sa mu ji ya amfani mu kuma ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira allah ta'ala ya sa hakan ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira ina fatan kun fahimci wannan da kyau waɗannan abubuwa wannan lacca muhimmancin watan almuharram ɗaya da matsayin sayyidina na biyu da kuma matsayin sayyida fatima uku za akwai yadda za su samu gurbi a ɗayan abubuwa goma sha biyun da maka ambata saboda mun faɗi shika-shikan musulunci guda biyar shika-shikan imani guda shida shishikin ihsani guda ɗaya in ka haɗa goma sha biyu kenan kuna ke ji za su samu matsayi ne idan duk abin da aka faɗa ko za a faɗa ko ake yi ko za a yi bai saba ma ɗaya daga cikinsu ba muddin ya saba ma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa goma sha biyu da aka ambata ba wai ya saba musu duka ba ya saba ma ɗaya daga cikinsu to haka yanzu ya saba musulunci ya saba ma ihsani ya kuma saba ma al'iman ya saba musulunci ya saba ma imani ya saba ma al'islam to da kai tsaye za a yi watsi da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau na farko watan muhimmancin watan al-muharram muhimmancin wata na al shi wata na al daga cikin manya-manyan abubuwa da shari'a ta ayyana kai tsaye ga shi watan almuharram shi kaɗai ne wata da aka yi shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aka ce shaharullahi muharram shaharullahi al-muharram da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyami ba'da ramadana shaharullahi muharram mafificin azumi azumin da yafi kowanne azumi ba'da ramadan bayan azumin watan ramadan shine shaharullahi al-muharram shine azumin watan Allah azumi na watan Allah wanne ne watan Allah din <coughs> al-muharram wani hadisi yana dauke da fa'idoji masu tarin yawa kai tsaye yana ba mu fa'ida na falalar wata muharram wana ji da ke ko na biyu falalar azumi a watan muharram da azumi a watan muharram da azumi a watan ramadan wanne ya fulada saboda ne sauran salwai ce ba'ada ramadan ba'ada ramadan abin da ke faruwa sai ya ga a yau din da muke bakwai ga wata na al-haram wani ana bin shi azumin ramadana da ya huce bai rama ba amma yana na yana tambayar yaushe ne azumin tasowa da shi haka ne to ga yanzu wannan yana tafiya ne ba kan direction ba network din shi bai kama daidai ba saboda hadisin ce ya afdalu da ba'da ramadan yanzu ya kamata ne yi maza ya azumci ramadan idan ana bin shi idan ana bin shi ramadan gobe sai ya tashi da ramuwar azumin wata ramadana da ake bi gobe takwas ga wata gb tara ga wata sai ya tashi da azumin watan ramadan da ake bin sa, shekaran jibi ashura to nan ne sai ya tashi da azumin watan ashura ranar ashura wannan yana cikin matsalolin da ake samu na farko matsala a ilmance a addinance matsala ce ta ina za ga mutum ana bin shi azumin watan ramadan amma kuta kuta hankalin shi bai kai ba yana tambayi sai ta shawar ɗaya ya tambayi azumin ranar arafa biyu azumin tasu'a da ashura uku inda za a kara wa mutum azumin tasu'a da ashura na rayuwarsa kaɗinta ya haɗa da azumin arafa na rayuwar shi kaɗinta no kenan biyu ya hada da azumin alamus da litinin na rayuwar shi gaba daya da azumin sitti shawwal na rayuwar shi gaba daya kuna jina da kyau da azumin ayyamul bid ranakun sha uku da sha hudu da sha biyu na rayuwar shi gaba daya duk azumin nan bai kai ramadana ɗaya ba ba wai ina nufin ramadana na shekara ɗaya ba a azumin ramadana kwaya ɗaya kuna jina da kyau ko saboda haka shi ya kamata a kuma yi da hankali in kun lura azumin ramadana an faɗe cikin shika-shikan musulunci an faɗe cikin shika-shikan musulunci duk wani wanda zai ce maka wallahi yana da kaza abin da aka fi bukata a wurinsa shine ya rike ya fara gabatar da faralla kafin nafila mu dawo karatu na salmi ce afdalu siyami ba da ramadan shaharullahi almuharram ku lura shaharullahi watan allah wata na allah kuna jira da ke ko shaharullahi al-muharram wannan ita ya kira idafatu tashrif jingina wani abu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wannan abu makhluk ne halitta Allah ta'ala ne amma a jingina shi a ce na Allah wannan an girmama wannan abu ne misali shaharullahi watan Allah misali na ɗaya misali na biyu na qatallahi fa qala lahum rasulullahi Na naqatallahi taguwar Allah lahi naqatullahi lakum aya na naqatullah taguwar Allah kullum da ke ko taguwar Allah wannan ya nuna wannan taguwar ta sha bamban da sauran dabbobi da ake da su baitullahi haram ɗakin Allah ne alfarma wanda yake kuma duk masallaci ɗakin Allah ne kuna ce da ke ko a matsayi aka ware ka'aba da sunan shi ja'alallahu al-ka'abata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas da cewar baitullahi al-haram dakin Allah mai alfarma wannan duk yana nuna matsayin wannan abun a cikin sauran dukkanin abubuwa to kenan wannan ya nuna mana matsayi na watan ramadan da na watan al-muharram sannan kuma a nan take yin azumi yin azumi a watan muharram yana da matukar matsayi banda azumin ashura tukunna saboda hadisin ta yi afdalu ba da ramadan shaharun lahi muharram azumin watan al-muharram da ke ko tasu'a da ashura da dukkanin azumi na watan muharram da mutum ya samu ya yi. uku ya yi, hudu ya yi, biyar ya yayi shida yi, goma ya yi. yana cikin watanni masu alfarma sai dai duk azumin da zai yi kada ya yi ya zama na a ce bai yi ranar goma ba kenan kun fahimce ni da kyau ba an takaita azumi a wannan watan ne a goma ga wata kaɗai ba kwana ji da ke ko da goma ga wata da wajen goma ga wata da kafin goma ga wata duk ana azumi amma dai na goma ga wata shi wannan yana da tashi falala da ta daban shine yawon ashura abu na biyu watan muharram shine yana cikin watanni masu alfarma yana cikin watanni masu alfarma da Allah ta'ala ce inna iddatal inna inda Allahi اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم daga cikinsu akwai waɗansu watanni hudu masu alfarma haka na Allah ta'ala ya ce fa'idan salakhal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka wuce kun ga an faɗi watanni masu alfarma waɗannan watanni masu alfarma su ne fa zulƙada da zulhajji da muharram da rajab kaga uku a jere ɗaya a ware waɗannan uku da ke ware a cikinsu akwai almuharram yana cikin watanni masu alfarma ɗaya yin ibada a watanni masu alfarma ya sha bamban da yin ibada a wajen waɗannan watannin ana jira da kyau saboda haka ƙur'ani da ya karanta a watan zulƙa'ada da watan zulhijji da watan muharram da watan rajab ya sha bamban da wanda ka karanta a wajen waɗannan watanni hakanan saban Allah da mutum ya yi a cikin waɗannan watanni ya sha bamban da saban Allah da yi a wajen waɗannan watanni kun da ke ko kamar yadda masallaci yake da daraja ƙur'ani da sallah da mutum ya yi a cikin masallaci ƙur'ani da mutum ya karanta a masallaci ya fi kwalala a kan wanda ya karanta a wajen masallaci to haka ma madanyan aiki da ya yi a masallaci zunubi da girmansa ya fi wanda yi a wajen masallaci watan muharram yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ana ji da kyau yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni masu alfarma sannan abu na uku abu na ɗaya allah ta'ala ya ce watan shi anasu ya ce watan allah ko shaharun lahi al-muharram abu na biyu yana cikin watanni masu alfarma abu na uku shine ma wata na farko a lissafin abin nan kalandar musulunci shine wata na farko a wata a lissafin kalanda ta musulunci abu na hudu daren farko na watan almuharram kun lura da ke ko alfijir na wannan daren malaman tafsiri suka ce allah ta'ala ya rantse da shi walfajir Allah ya da alfijir ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri shine alfijir ɗin farko na watan al-muharram domin shine alfijir na farko na sabuwar shekara ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri a wannan ayar da ke nuna maka matsayin wannan wata mai tarin albarka wata na muharram asali ma wannan goma ta farko ɗinnan da muke a cikinta tana cikin gomayya uku da malamai suka kara ma juna sani akan wacce ce ake nufi da wani yalin ashar waɗansu suka ce goma ƙarshen ramadan wasu suka ce goman farkon watan zulhijja waɗansu suka ce goman farkon watan almuharram don ga lalle ilalla wata na almuharram yana da matsayi sosai da sosai wata na almuharram yana da matsayi sosai da sosai sannan a cikin shi ne ake da azumin rana ashura a goma ga wata ne a cikin goma ga watan farko na watan muharram a ciki ne kuma ake da azumin ranar ashura wanda yake azumin ranar ashura yana da falalashi ta daban ta musamman kan azumi da aka yi a sauran wannan wata na muharram sannan a goma ga watan al-muharram ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa taslim wanga kaɗan daga cikin alfarma ta wannan wata mai albarka kaɗan daga cikin alfarma ta wannan wata mai alfarma wata na almuharram yanzu me abin yi ko menene abin yi yanzu dai kwanaki bakwai su wuce domin wannan yau mana alhamis bakwai ga wata amma wannan daren na takwas ga wata ko daren gobe to ya ga watan ya ja kenan ko yau a cikin watanni masu alfarma an yi zulqada an yi zulhaji yanzu gamu a cikin muharram wana jina da kyau gamu a cikin muharram kafin kuma a samu wani watan sai rajab sannan a muharram din kwanaki bakwai sun wuce maka yanzu sauran kwanaki nawa ina fata mun fahimci wannan da kyau to me abin yi daga cikin manya-manyan ayyuka shine mutum ya jaddada ayyuka na alkhairi a duk aiki na alkhairi da zaka ji an ambata to abu na farko shine mutum ya jaddada imaninsa kada wani ko wata kuɗi ko duniya ko me ya kawo maka hari domin ya taɓa maka ɗaya daga cikin abubuwa goma sha biyu nan da muka ambata ko marat ko arkanul islam ko arkanul iman ko rukunul Isa. dole mutum ya dinga ba su kariya sosai da sosai sallah akan lokaci duk wani abin da ka sani kana yi na alkhairi to ka ƙara akan wanda kake ina fata mun fahimci wannan da kyau abu na biyu kara nisantar munanan ayyuka domin yin mummunan aiki a wata mai alfarma to fa kamar yadda ka san ana ninninka kyawawan ayyuka a wata mai alfarma to haka fa kuma zunubi a wata mai alfarma yake da nashi tashi hankali ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka dole a kiyaye sannan azumi ranar ashura azumi ranar ranar tasu'a ranar tara ga wata da kuma azumi ranar ashura ranar goma ga wata shi asalin azumin na ranar goma ga wata ne ranar ashura kuna jina da kyau ko to kasancewa yahudawa suna yi sai maki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi to za mu saba musu domin ka'ida ta musulunci ita ce duk abin da ka san ba yahudiya yana yi to ka saba mashi kula ji yana da kyau ko duk abin da ka san yana yi ka saba mashi idan wannan abin da yake yi akwai shi a musulunci kaga yana yi a tsaye to ka yi a zaune in kaga yana yi a zaune ka yi a tsaye saboda ba yahudi ba mutumin kirki ba ne daga cikin rahin su sun kashe annabawa masu tarin ba kulwar da ke ko saboda haka tun da suna yi sa'anar salama ya ce za mu yi tara mu goma wanda ke kunga an saba musu su tara ɗin a goma kaɗai suke yi ba sa yin tara to haka sai ka yi tara ka yi goma in baka samu sararin yin tara ba sai ka yi goma ka yi sha ɗaya amma dai asalin azumin shi ne goma goma shi ne azumin ashura tara shi ne tasu'a kaga tasu'a daga tisi'u ashura daga ashara kuna ji da ke ko tasu'a a wannan a wannan shekarar da muke a yau 1439 daidai da 2017 shine ta kama ranar asabar domin yau alhamis muna bakwai ga wata gobe juma'a takwas ga wata kaga jibi asabar ta zama tara ga wata kenan Shekarar jibi lahadi ashura ta zama goma ga wata saɓanin abinda da za ga ana ta posting a facebook ne ko a whatsapp ne cewar wai juma'a ce da asabar juma'a ce ta suwa asabar ce ashura wana ce na da kyau ku karka manta na faɗa a farkon karatu azumin ashura gaba ɗaya shi bai kai ramadan ba haka ne a watan ramadan sai da ka jira sarnarwar mai alfarma sarkin musulmi sannan ka ɗauki azumin watan ramadan eh balle kuma azumin tasuwa da ashura kuna jina da kyau ko ba wai ina ce na raina su bane amma dai farilla ta fi na fila. kuna jina kamar yadda ka umarnin mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da ah, gobe ne azumi ka ɗauka to haka yanzu tambaye ka kawai ita ce yaushe mai alfarma ya tabbatar da ganin wata ba wai yaushe ne tasuwa da ashura sanarwar da mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar shine ɗaya ga ranar juma'a da ta wuce ita ce ɗaya ga watan muharram juma'a ita ce ɗaya ga watan muharram kenan alhamis da ta wuce zulhajji ya cika talatin Wana jana da kyau zulhajji ya cika talatin in kuma ka lissafo juma'a ɗaya asabar za ta baka biyu lahadi kuma ta baka uku litinin ta kara maka da hudu talata biyar laraba shida kaga alhamis bakwai gobe juma'a takwas jibi asabar tara shekarar jibi kuma goma ina fata mun fahimci wannan saboda ka batun tambayar asura da tasuwa da ashura insha Allah ta'ala an kammala wannan za ka bi sanarwa ce ta mai alfarma sarkin musulmi wannan tsage na farko kenan na watan al-muharram tsagi na farko na watan almuharram da fatan mun ji kuma mun riki ana fatan mun gane wannan mun ji kuma mun riki abin da ake yi in kai azumi da man ka saba kana da sarika dan sole man ka guda biyu ko guda uku kun lura da kyau ko yadda ka ba yin buɗe baki ba ƙari ba ranar yin kana sarari haka za ka yi a buɗe baki ba wai wani abu ne na musamman da ake cewa cika ciki ba a musulunci babu shi da kyau a musulunci babu wani abu mai suna cika ciki har a ce in baka cika ba za a cika maka da wuta kun da kyau ko babu shi balle a ce an ajiye wani tsagi na naman layya shi ba za a gyara shi ba sai ranar cika ciki alhamdulillah karta wa sunna da faɗakarwa waɗannan gargajiyar da ta riga ta wuce illa kalil sai dai ɗan wasu lungu kaɗan da ba za a yi shiru a kai ba lura da kyau ta kuta ha sadaka ta annabi wai rana ashura na duk waɗannan abubuwa sun wuce babu su duk jahiliya ce babu wani abu mai suna cika ciki a musulunci ka yi azumi yadda ka saba azumin litinin da alamus ko siti shawar ko ramadan da man ka saba inda kai azumi ka kan yi kalaci mai dan maiko maiko ka samu a ranar kana da sarari shekai. kai ba wai da niyyar ka yi cika ciki ina fatan mun fahimci wannan da kyau matsayin sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu da sayyida fatima matsayi ne mai girman gaske shine tsagi na gaba na farko dai dukkansu su su biyan bayan allah ne matsayi na farko kenan ko da aliyu radiyallahu ta'ala anhu da fatimatu zahara yar annabi sallallahu ta'ala da sallama su su biyun kowanne shi a karan kansa bawan allah ne ba wai su biyan ne suka taru suka zama bawan allah ba kowannensu shi a karan kansa bawan Allah ne domin Allah madaukakin sarki ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda in kullu man fi samawati wal ardi babu wani abun da ke sammai bakwai da kasai bakwai sama bakwai da kasa bakwai illa atir rahmani abda face zai zo ma Allah ne a matsayin shi bawa ne bai isa ya ce shi dan Allah ne ko wani tsagi na Allah ba ko shi Allah ba illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farta kowanne mutum zai zo ma Allah shi a karan kansa ne ba zai zo mai wai yana ya rike wani ba kullum da ce ko kaga in ya zo ne rike da wani yanzu sun zo bi kenan ko a kowa zai zo shi a karan kansa ne illa atur rahman abin nan farda shi kadai zai zo to ali bin abi talibin shi a karan kansa bawan Allah ne fatima radiyallahu ta'ala anhu ma ita a karan kanta baiwar Allah ce mun gane wannan da kyau ka san me yasa muka kawo wannan akwai su bauta musu idan ana ruwan sama aka yi tsawa din nan sai tasbihi ga aliyu bin abi talib wai wannan muryar aliyu bin abi talib ce mun magana sai ka ji abin bambara kai ko na mutum sunan hajara lura da jego aka tambaye ka mai sunan ka hajara ai ga sai mutum ya ci hajara ko akwai masu bauta mashi akwai wanda ya kirkiri bautar aliyu bin abi talib ne abdullahi ibn saba tun ali bin abin talib yana da rai ya hukunta su daga cikin hukuncin da ya musu babbaka su yi su ba wai takobi ya sa ya fille musu kai ba ƙona su yi domin ya kasan da wuta ake ƙona mushrikai inna kuma mata duna min duna laifin sabu jahannama an tumulha waridu babbaka su yi gaba ɗaya kullum kaga bai yadda da abin ba duk da abdullahi bin abbas ya nuna mai a ai ba da wuta ake kona su filla kai ake yi kun ga ali bin abi talib bawan allah ne fatimatu zahara baiwar allah ce na biyu a susu biyun nan kowanne shi a karan kansa ba wanda yake da matsayi da ya kai annabi ko manzo kun da ke ko kun ga a cikinsu babu wanda yake allah domin Allah ta'ala ya ce wa ƙala Allah la tattakhidhu ilahin ne. Allah ta'ala ya ce kada ku riƙi abin bauta guda biyu kana bauta ma Allah kana bauta ma Aliyu ko kana bauta ma Allah kana bauta ma Fatima balle kuma a ce mutum ya ajiye Allah kuma yana bauta ma Aliyu yana bauta ma Fatima balle har wani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna li husaini wa inna li husaini raji'un kaga wannan ko ba a ce arne bane kai ka san arni ne kullura ka san akwai mamaci tsakanin arni da kirista shi kirista ana cin yankan shi ana magana ne in na kirsimeti ne ko in ba na kirsimeti ba a duk ba gasu nan suna sai da abinci wanda da musulmi ba ana ta sai abinci wurin su ko ba haka bane to amma duk wanda yake da awar Ali na Abi Talib Allah ne ko Husaini Allah ne ko Hassan Allah ne ko Fatima Allah ce shi wannan ba a cin abincinsa sai da in dankali ya gasa ko ko ba wasa nake muku ba karatu nake gaya muku ko doya ya gasa ba ya dafa ba sai dai ko ya dafa sai in bai sami amma in dai ya sami miya ba za a ci ya halatta ka sai gasasshen dankali a wurin sa ko gasasshen rogo ko gasasshen doya in kuma ba haka ba to sai ka yi tambaya kullum da ke ku saboda majusanci ne kun matsayin alibin abin talibin ba allah ba ne sannan matsayin shi bai kai matsayin annabi ba ko kuna jina da kyau ko kenan matsayin shi yana ƙasa da matsayin annabi da manzo ina fata mafi fahimci wani da kyau ko matsayin su yana ƙasa da matsayin annabi da kuma manzo wanne ne menene matsayin su na farko alubi na Abi talibi shi a karan kansa saboda aka kowanne mana magana shi a karan kansa ne ko alubi na Abi talibi shi a karan kansa yana daga cikin mutane guda goma da annabi sallallahu ta'ala salama ya tabbatar musu da aljanna tun suna numfashi suna da ransu ya ce kai dan aljanna ne bayan fa duk sahabi dan aljanna ne amma aka ware waɗannan aka ce ware dan aljanna ne ali bin abi talib yana cikin su ɗaya kenan ali bin abi talib a cikin goman ba shi shine na goma ba kun lura da ke ko ka ko san yanzu in aka ce mutum dubu mutum dubu ɗari ne yan aljanna kai ka yadda za ka zama kai ne na dubu ɗari haka ne kun lura da kyau in aka ce miliyan mutane miliyan dubu ne yan aljanna kai ka yadda ka zama kai ne na ƙarshen lissafin inda ma kana cikin lissafi ma da wannan haine za a ji ta ne ina fatan kuma ya ce ni da kyau to shi alubi na bi ɗalibi a cikin goma ɗin ba shine na goma ba ba shine na tara ba ba shine na takwas wana ji da ke ko a cikinsu shine na hudunsu a cikinsu din shine na hudunsu har an zo ana magana waye farkon musulunta bayan khadija duk malamai bisa sabani ba akan khadija ita ce farkon musulunta kullum da ke ko sai abubakar sai wasu ka ce to khadija tana gina aliyu abubakar abubakar ijma'a ali bin abi talib lokaci yana da shekara takwas to kuma kaga wanda yake yana da shekara takwas ai kaga da sauran shekaru ina fata mun fahimci wannan da ke saboda haka falala ali bin abi talib amma an ga ta ahlus sunna wal jama'a ku lura da kyau malam dan uwa muhammad musuwa abdurrazak yake cewa in ka ce ahlus sunna sai ka kara wal jama'a domin ahlus sunna su ne masu bin karantar karantarwa manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam wal jama'a akan fahimtar magabata su ne sahabai su ne aljama'a ɗin sahabai su ne aljama'a ɗin ina fatan kun fahimci wannan da kyau da wannan Ali biyu Abi Talib ita kuma Fatima radiyallahu ta'ala anha tana cikin mata da aka ware aka ce a cikin su wacce ce tafi Khadija Aisha Fatima Maryam no kenan hudu a cikin hudun nan wacce ce tafi gaba daya a dukkanin matan duniya tun daga farko har ƙarshe ina fata mun fahimci wannan da kyau wacce ce tafi a cikinsu ai a cikinsu ko ta hudun ce ka san ba dai tun da ah, guda hudu ne ko ko da an ce wance ita ce ta farko wance ita ce ta biyu wance ita ce ta uku wance ita ce ta hudu ta hudu a matan duniya gaba daya tun daga farkon halitta a ƙarshen halitta ta shiga lissafi ko ba ta shiga ba ta shiga lissafi tunda duk malamai sun tabbatar da maryam da Allah ta'ala ya ce ya maryam ya maryam kunuti li wasu wasjudi warka'i Iman raki'in ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin duk malamai sun tabbatar a kan a lokacinta a lokacinta ita ce afdalu nisa'il alamin to a lokacin a wannan al'ummar fa a wannan al'ummar lura da ke ko sai a kawo khadija radiyallahu ta'ala anha aisha radiyallahu ta'ala anha fatima radiyallahu ta'ala anha a wannan al'umma kenan sai kuma aka ce in an hada dukkan al'ummu ba sai a kara maryam radiyallahu ta'ala anha to kenan wanda ya shiga lissafi cikin hudun nan yana da matsayi ba karamin matsayi ba ina fata mun fahimci wannan da ke kuma waɗannan guda biyu da muka ambata ali bin abi talibin da fatima falala ta gaba kowannensu shi a karan kansa sahabi ne shi a karan kansa sahabi ne su kuma sahabbai kulluhum udul duk gaba ɗayan su adalai ne ɗaya sahabbai gaba ɗayan su yan aljanna ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan su kuma su su biyun da ahlul baiti ne fatima ahlul baiti ce aliyu ibn abi talib ahlul baiti kenan a cikin sahabbai akwai wanda yake sahabi ahlul baiti akwai wanda yake sahabi ne baya cikin ahlul baiti ina fata mun gane wannan da kyau suwaye halin baiti suwaye halin baiti halin baiti sune hum azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim idan aka ce halin baiti sune matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan daya da zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan biyu da duk wanda yake musulmi ne a cikin banu hashim no kenan uku waɗannan su ne a zuwa azwajuhu matansa in aka ce matansa a ciki akwai khadija akwai sauda bintu zama akwai aisha radiyallahu anha akwai zainab akwai umma atiyya da sauransu mun fahimci wannan da kyau wa zurriyatuhu da zuriyarsa a cikin zuriyarsa akwai fatima akwai zainab akwai ummu kulfum akwai alhassan akwai husaini ko an zo kan jikoki kenan akwai ya'ya akwai alƙasim akwai ibrahim akwai abdallah akwai ummu akwai ruqayya akwai zainab ya'ya kenan sai fatima radiyallahu ta'ala an hunna ajma'i sai kuma aka zo kan jikoki da ta tabbakuni duk gaba ɗayansu suna cikin ahlul sai mu je na gaba shine kuma azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama daya wa zuriyatu biyu wa kullu muslimin min bani hashim da duk wanda yake musulmi ne a cikin banu hashim musulmi a cikin banu hashim akwai hamza hamza ibn Abdul abdulmuttalib akwai abbas ibn Abdul abdulmuttalib akwai aqil aqil ibn abi talib dan uwan aliyu ibn abi talib ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan ahlul baiti ne akwai abbas dan akwai abdullahi ibn abbas dan abbas ke kaga abdullahi bin abbasin sahabi ne kuma abdullahi bin abbasin ahlul baiti ne abbas sahabi ne kullum da ko sannan kuma ahlul baiti ne aisha sahabiya ce sannan kuma ahlul baiti ce ah, khadija bintu khuwailid sahabiya ce kuma ahlul baiti ce alhassan ibn ali ibn abi talibin ah, sahabi ne kuma ahlul baiti ne hussein sahabi ne kuma ahalul baiti abdullahi ibn abbas sahabi ne kuma ahalul baiti ina fata mun fahimci wannan da ke to haka wannan ba karamar falala ba ce to amma tambaya ita ce tambaya ita ce me yasa yau kullum ba abin da ake ji sai ya husaini wana jina da kyau me yasa kullum ya husaini ake ji a stika ne a keke na ne ko a mota ne ko tuta ce sai ga an daga ana ta koke-koke ana ta ihu ana ta koke-koke an kashe husaini rana ashura rana ashura rana bakin ciki ce rana ashura rana sa kaya ce a akwai waɗanda ke tun daga farkon muharram ɗin nan garin kwaki suke ci da gishiri ba da suga ba wai ai in aka sa suga an ji daɗi kuma ya za a kashe husaini sannan mutum ya ci garin kwaki da suga kullum yana magana ta da kyau ko saboda haka dole suka ce dole a yi bakin ciki na mutuwar husaini kuma a la'anci waɗanda suka kashe husaini abubuwa nau kenan a yi bakin cikin waɗanda suka kashe a la'anci waɗanda suka kashe husaini kullum da kyau ko to a yi arba'in ɗin husaini to wacce arba'in ina ce arba'in an fara da ɗaya biyu daga ran abin da ya faru ko ɗaya biyu uku kwana arba'in to husaini ya kwana shi na da rasuwa lura da ke ko yanzu haka da nake gaya muku akwai kabari a syria da ake bauta mashi da suna husaini akwai a misra da ake bauta mashi kabarin husaini ne nawa nan biyu akwai a karbala iraki nawa kenan wai shi mutum yana su kabari nawa ne kuna jina da ke ko to tambayoyi kamar haka mahaifin husaini shine ali ibn abi talib kashe shi aka yi me yasa ba a tsine ma waɗanda suka kashe shi ba ba a yi bakin cikin kashe shi ba abubuwa nau kenan biyu ba a la'anci waɗanda suka kashe shi ba a tsine ma ba a bakin cikin waɗanda ba a bakin cikin kashe shi da aka yi ba a la'anci waɗanda suka kashe shi ba saboda ne ba a mayar da rana kashe shi a matsayin ranar bakin ciki ba shi ne mahaifin husaini kuna rike da tambayar umar ibn khattab kashe shi aka yi me yasa ba a la'anci wanda ya kashe shi ba kuna jina da kyau ba a ramai da ranar kashe shi da aka yi ranar bakin ciki ba duk kafin waɗannan uku annabawa da yawa kashe su aka yi wa ya katuluna nabiyina bi ghair haqq me yasa ba a la'anci waɗanda suka kashe annabawa ba ba a mayar da ranar kashe annabawa ranar bukukuwa ba ranar bakin ciki kuna jina da kyau me yasa duk waɗannan abubuwan da suka faru husaini kadai ake jin labarinsa a matsayinka mai number 6 a matsayinka mai hankali ya kamata kai maka sa alama tambaya wai me yasa na husaini ne kadai bayan mahaifin husaini ali ibn abi talib kashe shi akai kuma suwa suka kashe ali ibn abi talib sannan husaini kashe shi akai suwa suka kashe shi ba wai maganar al'anci waɗanda suka kashe shi ba a fito da sunayen waɗanda suka kashe shi waɗanda suka suka yaudare shi suka ja shi sai ya kai shi inda kwazazzaban da suka kashe shi ina fata mun kun fahimce ni da kyau duk ba wannan ba me yasa Hussein kada yake magana kusan ko me yasa ga lokaci ya ja abin da yasa shine na farko dai mu je ga 'ya'yan Aliyu tukunna 'ya'yan Aliyu Aliyu yana da 'ya'ya maza ziryan goma sha ɗaya 'ya'ya maza zuriya goma sha ɗaya kuna jina da kyau ko to haka tambaya ita ce me yasa ɗaya ake ji kaga akwai alhassan ibn ali ibn abi talib akwai alhassan ibn ali ibn abi talib akwai alhussein ibn ali ibn abi talib nawa kenan akwai almuhsin ibn ali ibn abi talib akwai hilal ibn ali ibn abi talib akwai ja'far ibn ali ibn abi talib akwai ubaidullah ibn ali ibn abi talib akwai umar ibn ali ibn abi talib akwai hussein akwai abbas ibn ali ibn abi talib akwai abdullah ibn ali ibn abi talib akwai uthman ibn ali ibn abi talib akwai abubakar ibn ali ibn abi talib ku lura da ko umar ɗin akwai babba akwai karami abubakar ɗin akwai babba akwai karami duk ƴaƴan aliyu ibn abi talib to yanzu a cikin ƴaƴan shi maza ba mu ambaci mata ba a cikin 'ya'yan Ali bin Abi Talib mata a kowace Umar ya aura ita ce Ummu Kulthum diyar Fatima radiyallahu ta'ala ana sai ga kenan a cikin 'ya'yan Fatima ma biyu kake ce daga Hassan sai Husaini ka jin labarin sauran kuna jina da kyau ko to yanzu tambayar ita ce a cikin 'ya'yan Ali bin Abi Talib goma sha ɗaya da muka ambata maza zalla me yasa sai Ali sai Husaini kadai ake shi ko baka da yanci kai tambaya na da yanci li yakashibu ma bika min al ashkal ko me yasa abin da yasa shine abin da yasa shine a zamanin Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab ya ba da umarnin a babbake daular kisa a babbake ta gaba daya a tabbatar da tauhidi daula ta kisa kuma kuma ita ce daula ta Paris kenan dama ai dololin guda biyu ce ne ko gulbatul rum fi adn al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd dama daula ce ta kisra da ta rum daula ta faris sunan sarkinta shine kisra sunan wannan sarauta kenan kisra inda ga an ce kisra to ana nufin sarkin farisa ana nufin sarki na Faris. in ka an ce herakal ana nufin sarki na rome ba wai sunan mutum ne herakal ba a sunan sarautar kenan kamar yadda yanzu a najeriya an kaza ce sultan shine sarkin musulmi sunan sarautar kenan sai ka gasi sa kake gani ana karawa da sultan sa'ad abubakar sunan shi sa'ad abubakar sunan sarautar sultan sai eh, shehu obarno kunga sunan sarautar kenan shehu obarno shehun barno kullum sai na kuma sai a zo sunan shi to haka ka lura da kyau sunan sarautar kisra kuna jina da kyau ko sunan sarauta ta farisa kenan sunan mutumin da yake sarautar a lokacin shine yazdajir sunan shi yazdajir a lokacin da umar ibn khattab ya tura khalid ibn walid wanda ara shi ko umar ibn khattab ya tura khalid kuma ga ma a masallacin Khalid ibn Walid kun gane ko ya tura Khalid ibn Walid dan a lokacin shine kwamandan yaki Khalid ibn Walid ya tura musu wasiƙa su kisra kenan yace ko ku musulunta ko in turo muku waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa to a ƙarƙashin jagorancin Khalid ibn Walid shi ya jagoranci sojoji da bataliya da aka yi raga-raga da daular farisa aka ɓallata aka tabbatar da tauhidi shi sa kake ganin a kundin shi'a khalid bin walid yana cikin masanata a ofin lamin shaitan shi abin kenan da ake zage shi shi ba wanda suka kyale shi'a ba wanda suka kyale kowa da abin da ake mishi to kun ji laifin khalid ibn walid ya tabbatar da tauhidi a daulata ta kisara ya kakkabe ta wannan kakkaɓe da yi sai aka ribaci bayi maza da mata kuna jina da kyau maza da mata to daga cikin mata da aka ribata akwai 'ya'yan wannan sarkin kuma karantarwa ta musulunci ita ce wanda ya fito babban gida a kai shi babban gida shi yasa kaga da aka ce haibara da yaƙi aka kama sarakunan haibara da 'ya'yan sarakuna a cikin 'ya'yan sarakunan haibara akwai safiya bintu huyai akwai safiya bintu huyai da ta fito babban gida ta fito babban gida sai rasulun ya ce a ware ta sai ya ɗauke ta domin in aka batta hannun wani gidan da ta saba rayuwa a babban gida aka kai ta wani gidan kaskanci ne basu kaskanci kullum rasulun sallama ya yanta ta ya sanya yantawar shi ne sadakinta kullum da kyau ta fito babban gida na haibar sai ta shiga babban gida na annabta kuna jina kuna fahimtar karatun da kyau saboda haka da aka ribaci waɗannan yaƙi waɗannan ‘ya'ya na kisra da aka kama su a matsayin bayi sai aka kai su babban gida sai khalid bin wali ya raba su akwai waɗanda ya ba salim ibn abdullahi ibn umar salim bin abdullahi bin umar kun ga ko salim ai ɗane na khalifa kun lura salim ɗane na khalifa waye khalifa shi umar ibn khattab kun ga yanzu an girmama su ko an kaskantar da su an girmama su sun fito babban gida sun shiga babban gida to a ciki sai khalid ibn walid ya bai ma husaini kaga sun fito babban gida sun shiga wanda gida gida na annafta to ina fatan kuna ji da kyau waɗannan wannan mata da take tsatso nawa na kisa tsatso na kisa wannan mata tsatsonin kisra ita husaini ya aura ita husaini ya aura da husaini ya aure ta sai suka hayayyafa da suka hayayyafa to 'ya'yanta ko a 'ya'yan husaini sai waɗanda suka fito ta tsatsan wannan su ne cikon a'imma na goma sha biyu da shi'a suke da a'imma goma sha biyu farko aliyu bin abi talib na biyu alhassan na uku husaini a cikin sha biyu in ka cire uku saura nawa tara taran nan gaba ɗayansu tsatson husaini tambayar me yasa babu tsatson hassan kuna ji da kyau ko a tsatson Husaini sai 'ya'yan wannan matar banda 'ya'yan husaini na wata matar kun lura da kyau ko kuna fata sai 'ya'yan wannan matar kenan abin da ke faruwa a yau dinnan. su ne shi'a suna son su dawo da gwamnatinsu ta kisra ne gwamnatinsu ta kisra wacce headquarter take iran shi yasa kaga suka ɗauki kowane irin mataki ko dai matakin addini a shiga rigar addini a ce ahalul baiti amma ba ahalul baitin ake mai hidima ba saboda me saboda kaji ana faɗan alhassan eh a kaji ana faɗan abdullahi bin abbasin kaji ana faɗan abbas kaji ana faɗan hamza kaji ana faɗan aqil wannan jina da kyau a 'ya'yan husaini ɗin kaji ana faɗan wasu husaini ya yi aure sosai da sosai ya yi aure ya auri mata sama da ashirin ba wai a lokaci guda ba ba wai haɗa su lokaci guda ba ne ɗauka yana da zuriya amma me yasa sai 'ya'yan husaini kaɗai su ma 'ya'yan husaini sai na tsatsan wannan matar to kun ji ta yadda kullum kake jin sunan husaini a bakin shi'a saboda ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan kisa shi yasa aka takaita ahlul baiti a cikin 'ya'yan husaini ba ka jin ɗuriyar hassan gaba ɗaya balle ka ce 'ya'yan shi ma ya ba sa cikin a'imma to a'imma ɗin ma sai na tsatsan husaini su ne cikin guda tara ɗin isa ga aka shigo da sunan addini domin a gurɓata tunanin mutane kuma wannan shigowa da aka yi mutane da sunan addini ba wanda yake kin halin baiti asali duk wanda ya karatu ya tabbatar da so da kauna da bege da ake ma ahlul baiti akan karantawar waɗannan abubuwan da muka ambata rukunan musulunci da rukunin imani da rukunin ihsani su kuma iran ta dage sai ta dawo da wannan daular ta ɗauki mataki na addini ta lallaɓe wa mutane ɗaya kenan ta ɗauki mataki na ta'addanci ta kafa 'yan ta'adda a ƙasashen mutane ta kafa hezbollah a lebanon ta ba su makamai sai abin da in gwamnatin lebanon ta faɗi magana sai in hezbollah sun tabbatar kuna jina da kyau ko yanzu ta kafa gwamnati a iraki ta su haidar abadi nau kenan biyu shi ne take so ta kafa mana nan a zariya zazzaki kowannen ku ya gani nau kenan uku to haka kake gani haka kake gani duk tashin ba mamame da aka yi a duniya ka taɓa duniya tashi a iran ko dai kawai kai kana jin labari ne kai ka wuce ka ji labari kawai yau bam ya tashi duk tashin bam da ka ji ana yi ya tashi a ingila ya tashi a germany ya tashi a copenhagen na na na kenan na denmark hmm. kullura daman saudiya wannan kullum ne kullura har ma masallacin manzan sun aka kai wa hari kuma ta a ramadana duk waɗannan tashin bama bamai a najeriya a nijar a bannan cameroon da ka taɓa ji so ɗaya ya tashi a iran so ɗaya ka taɓa ji ya tashi a iran kuma ba za ka yi tambaya ba sai dai a sa maka giran rediyo sautin musulunci za ka yi ya kamata mu je mu yi mu natsu sosai da sosai allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu ya tsare mana addininmu ya tsare mana aqidanmu Allah ta'ala waɗanda suka shirya wannan taron ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan zama da muka yi a dukkule mun mun ji abinda abubuwan suka wakana ahal abin nan Hassan da Husaini abin nan Fatima da Aliyu suna cikin ahlul baiti kuma matsayin ahlus sunna wal jama'a shine girmama su su ahlul baiti ba su haramtawa ba kuma sa halattawa ina fata mun fahimci wannan da ke ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah allah ya saka malam aliyu muhammad sadis da alkhairi da wannan kokari eh, da ya yi mana na fahimtar da mu mahimmancin watan muharraf kuma matsayin aliyu da fatima a mahangar ahlussunnati Wan jama'a Allah ya saka da alkhairi irin waɗannan karatuttuka ana buƙatar su kwarai da gaske musamman idan aka yi zama da matasa saboda ah, matasa su ne suke da sauƙi suna da sauƙi suna da arha a kwashe su duk guguwa in ta zo takan kwashi matasa sama da yadda take kwasan sauran mutane na haka ya sa irin waɗannan faɗakarwa ana buƙatar a yawaita su a gurare domin sanin sirrin waɗansu abubuwa da aka dunkule su mu da mukan ji a ƙasashenmu nan cewa ranar ashura rana ce ta kayo-kayo ko ta cika ciki sai a wadata mutane da abinci a ci a goshi kuma ba iyalai da jama'a kayan daɗi a ranar ashura kaga kusan wannan shine yake raddi ga hali irin na wa'yancan mutane 'yan shi'a wanda suka mai da rana rana ce ta makoki muna fatan allah ya ganar da mu abokanmu da kuma 'yan uwanmu da suka bi wannan layi din allah ya dawo mana da su yanzu eh, ina ganin nasa akwai tambayoyi da dama da 'yan uwa suke bukata su yi haka eh, ba zan yi dogon ce mita in malin ya kammala amma malam ya riga ya kammala komai kuma ya dunkule kawai dai abin da zan ce shine eh, magana ta farko da malin ya shimfida da ita maganar musulunci kunga duk gaba daya abin da ya je dawo sai dawo kan musulunci wannan yana da muhimmanci a majalisai na karantarwa a makarantun islamiyu da sauransu yana da kyau a jaddada maratibul islam da arkanul iman da kuma arkanul islam da arkan ko martaba ta ta ihsan suna da muhimmanci eh, yan uwa ba za ku gane muhimmancin abin ba sai mutum ya shiga karatu kaga yanzu karatu ga baki daya a islamiyu da majalisai na ilimi sun koma gaba daya kan abin da ya shafi sallah yanzu kaji kana ji maganar zaka a gari kuna ji ana karatun zaka <laughs> eh? ba a yi noma ba to me yasa ba za mu ga zakar noma da aka yi ba wayanda suka je wannan aikin hajji da aka dawo kwanan kashi 95 na wayanda suka je aikin hajji manoma ne nawa aka biya kudin kujera miliyan ɗaya da dubu ɗari da ashirin da da kuma talatin da takwas wannan kudin hadaya ke kun gane labarin to in dai manomi zai dunkulo irin wannan kudin Bi sai fitar da zaka daga kayan noma ba Bi kai ba tuna ka je karatu na zaka yanzu nan masara ko ina masara yake ko in ka shiga kasuwa ga masara kullum saukowa abin ke saboda yawan noma da ake shinkafa ma haka ya sauko warwas ba haka ba to ina zakka ashe da ganga muke yi watar da kanmu sa'annan muka dawo zakka ta kudi ana magana shi ba kaga yanzu ba misali mutum na da dubu ɗari biyu kudin shi ya shiga zakka dubu ɗari biyu ba in ka dauki nisabi na fidda za ka ga ya kai amma wa ya taba tambaya yana da dubu ɗari biyar a aji ya yi shekara ɗaya abin ya ɗan ƙaru ya ɗan ragu amma dai bai zo ƙasa da dubu ɗari biyu ba ya damu ba a dama yanzu maganan azumi kuna ji ana maganan azumi a majalisar ilimi sai an zo yaushe wani magana. sai ka rika jin tambayoyi malamai wadda inda ka yi karatu za ka san cewa akwai jahilci tare da mutane me yasa ba za a yi yanzu kafin lokacin ba kun ga shi ana bukatar su ko nan ka dawo maganan aikin hajji hajji dai ga wayanda suka je nan suna nan za su iya baka bayanin irin hasara da mutane suka yi na wannan kudin kujera da suka biya saboda me karatu din an ba da shi ne na na fertilizer na sharp sharp tunda ya biya to ya je training to ya je ya karu saboda ba a yi ba a yi in an ɗauko umdatu da haka misali karatu na karewa ne a ina a sallah sallah ma ba fa duka sallah ba fa kun san a sallah akwai jana'iz ko akwai kusufi akwai istiska. akwai tatawwu yanzu da mun yi sallah yanzu aka ga kowa ya watsa a masallacin nan haka ne ko ba haka ba to ya kaga din ba karatun salatu tatawwu ne yanzu witiri za ka ga mutane ba su damu da shi ba saboda ba a yi don haka waɗannan karatuttukan karatutukan ana buƙatar su kun ga malam a dunkule yi. ba mu yi maganin fa shahadatu Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah ba ko yanzu dubiyar da mutane suka ɗauki manzon Allah shine Allah saboda akwai karancin karantarwa mutum zai ce dan manzan Allah abu ma ya ƙara ƙazanta a yanzu ba irin da ba da abin da sauƙi amma yanzu da wuya ka tara mutane biyar hatta wanda kake jin ya san ya kamata sai ka ji ya ce dan manzan Allah dan manzan duk abin ya rikice yanzu to nan da 'yan kwanaki abin zai kuma ƙazance fiye da haka don haka wayannan karatuttuka din na arkanul islam arkanul iman al-ihsan duk ba su kare ba fa kuma ba za a taba wuce su ba kuma su ne za a karantar da matasa don a ribace su kun ga irin wannan karatun da aka yi kawai shi jiba jiba za a rika yi amma a nan majalisin a ce arkanul islam a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ana yi arkanul iman abin da ya shafi zuciya al'imanu billah da mala'iku da littabai da sauransu da kaddara da ranar lahira su ne za su dawo da hankulan mutane saboda duk wayanda suke yagan wayanda suke yaga a cikin mutane suna ɗiban su jahilai ne su kun gane ko ibini taimiyya ya ce shi bai taɓa ganin dolaye da ba su a fahimtar karatu kamar 'yan shi'a ba dolo ya ribaci makarancin ƙwar'ani kaga abin ya lalace mu na haka karatun ne kawai yake bukatar siti allah ya samu dace sa'annan bala ya yi maganar mahimmancin ramun azumin da ya zama ta farilla kafin a shiga nafila musamman mata na san suna jina ko a nan kusa ko a gidajensu ɗazin wata ta bugo mun take mun tambaya cewa mu ce da ake bin ta bashin azumi za ta iya yin tasuwa da ashura na ce ba za ta iya yi ba ba za ta yi ba sai dai ta yi bashin da ake bin ta yin sun ta gada ma sai ta hada niyya biyu ko Allah ya sosai ba amma dai ba za ta yi ba to shi ne nike cewa sai dai idan ba ta yi sakaci a biyan bashi ba ilan lalura ce ya same ta ko sai ta ce a malin sakaci ne to da allah sai su yi kuma mafi yawanci suna ɗaukar maganar aisha cewa ita ba ta ranka azumi sai yaushe sai sha'aban za a kama wani azumi to sai ta ce tana shura da tasuwa ta ce tana yi mace ce da haka inda za ka yi amfani da mafhumi shi ma wancan shi yi amfani da mai mafhumi kai ka abin ne ai zai yi wahala a ce don haka za ka kaddaro ko zai yi wahala a ce na aisha ba ta yi tasu'a da ashura ba ba ta yi Situ shawwal ba ba ta yi alhamis da litinin ba duk wayannan takdirat ne a yi. malamai ga baki ɗaya sun yi ijima'i sun yi a kan cewa azumin farilla ko na biya ko na bashi ne ya fi azumin nafila ga bai kamata mutum ya wahalar da kai shi kuma na nan aisha da aka yi bayanin hadithin shin haka take yi diman da'iman duk shekara in ta samu bashi na azumi haka take yi duka irin wa'annan abubuwan ya kamata a tattara domin kada mu ce wasa da ibada mutum yana ganin yana ta kyakkyawan aiki ne ya sabu na annahun nuna suna alhalin kuma ba aikin kirki suke yi ba yana da kyau mu kula da fatan allah ya sa mu dace sai a dangane da ashura da tasu'a ana iya yi ko da ya fada a irin wadda wannan zai fada asabar da yaushe lahadi mun gane ko kada a duba cewa ai asabar manzan allah ya hana ne azumi ko juma'a manzan allah ya hana azumi an samu hadithi wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yakan hada azumi yakan yi wani lokaci ya yi juma'a da ranakun da suka haɗu da shi ko ya yi juma'a da asabar mun gane ko ko kuma ya zo ma abu ya fada asabar ko juma'a kadai sai manzon Allah ya gabatar da aiki a ciki ina wannan bayani ne saboda kada mutum ya karanta wancan hadithin an hana nan kuma abun ya fada a yaushe a asabar sai ya ji damuwa a zuciyarsa babu damuwa malamai ba su sa damuwa ba a ƙarƙashin fassarar wannan hadithi malam ya faɗi alaƙar ashura da kuma matsayin ko falalan aliyu da kuma fatima kawai alaƙar ashura da aliyu a nan kawai na son ƙara fito mana da maudu'in ne Shi ne su wayancan mutanen suna ganin rana ce ta bakin ciki mun gane ko rana ce ta makoki rana ce ta takaba ga mata misali mun gane to mu kuma rana ce ta me ta murna da farin ciki da neman lada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ne na Ashura saboda yayi murna akan dirmiyar da Fir'auna da Allah wanda annabi musa ya gabaci ya gabaci yin haka wanzan allah ya ce shi ne kuma ya fi cancanta da annabi musa to gaga duk wadda kuma a ranar ce rana ta bakin ciki a gurinsa da waye ke yi shi ba ma ta kada ce ba musulmi ba ne a ce na yi zafi to ban ce ba amma dai bai kyauta ba ko allah ya kiyaye don haka shawara ta ce ta ƙarshe shine a duk majalisanmu domin mu magance ire-iren wayannan matsalolin shine musa littafai na tarihi masu inganci littafan sira mu karantar da mutane sira sa'annan mu karantar da mutane tarajun da sira na magabata saboda ya yi karanci a cikin al'umma mun gane yanzu ko da an yi sira ba fiye kaiwa ga kan al'asharatul mubasharu na biljanna ba eh Kulasatu nurul yaqin bai kai can ba ah, sai wanne yake yi ma to in an yi kulasatu nurul yaqin aka kai inda ake kaiwa misali sai a ɗauko a cika da mukhtasaru sirar na ah, ah, wane ne abdulghani al mabadisi misali sai a kara ma dalibai ko kuma a tafi can gaba akwai littafai da aka rubuta a ɓangaren alasharatul asharatul mubashsharuna bil wannan zai takaita sunayen 'yan kwallo ma da matasa suke rikewa ko ya ɗan san tarihin waɗannan mutane? ko da an kawo hari to ya san abin da zai iya raddi da shi akwai wani littafi rijalun haular rasu akwai nisan haular rasu duka irin waɗannan littafin sai a rika tsinta wasu abubuwa a cikin suna da girma da yawa sai a ɗan faɗi bayani ga hayatu min Hayatu sahaba duka ya kawo irin waɗannan abubuwa to a yawaita irin wannan karatu zai taimaka gurin magance matsalolin 'yan shi'a da fatan allah ya sa mu dace an rubuto tambayoyi ne ana so a yi da baki ne da lokaci akwai mai tambaya za mu kira malam abdallah domin ya لا يلخص جوابي جوابي لكن يصير في تعب سبحانك يا هذا جاني <laughs> فضل فضل آه شيخ داود داود داود داود داود داود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 na farko muna godiya ne ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu dama muka yi tunanin wannan muhadara kuma ya sake ba mu dama muka ainihin ziyarci malam a gidan shi muka ainihin wato nemi dama daga gare shi da time da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ya ba mu domin mu karu da shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba shi iko ya halarci wannan taro ya bar wasu uzurorinsa kuma da zai zo sai zo da amininsa malam misbahu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da kai. a daga ciki dai ba sai an yi wani dogon wato aminin jawabi ba mu godiya muke yi zuwa ga Allah kuma muna saki yin godiya zuwa gare su kuma muna yi masu addu'a da su da su Allah subhanahu wa ta'ala ya masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu ikhlasi da istiqama na Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tsare musu su kuma Allah subhanahu wa ta'ala masu musu jagora akwai waɗansu bayanai da shi a malamin isfawu ya gabatar a sati biyu za mu ce da suka wuce a can wurin wato da aka gabatar da muhadara ta sati guda wanda su ɗaya kawai na samu na je wurin wanda gaskiya ranar da na zauna a karatun wallahi da ya yi sanyi me yasa ya yi bayanai ne game da abubuwan da ya shafi wato alaƙar da ya kamata ce ɗalibai su samu zuwa ga malamansu da irin ladduba da ainihin tarbiyya wanda mu waye gari mu ma da muke koyi da sunna mafi yawan 80% na ɗaliban ilimi mu rasa waɗannan abubuwa wanda insha Allah karim muna nan muna shiri da za mu ainihin shirya ɗaura na rana ɗaya ko biyu wanda da tattafai da komai da abin da za a ci da komai da komai muna so mu kokari daga bangaren mu da zai yi magayyaci malaman kuma malam isbawa da malami wanda kuma muna sarai in mun da ya zo insha Allah karim za su amsa da gayyata mu Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alkhairi kuma ya sanya albarka ci wannan karatu da ake yi ya komar da kowa zuwa ga gidan shi lafiya subhanaka wa rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik